ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora Allah sarki rayuwa duniya kenan a cikin wannan satin za ku ji irin wannan labarin da yake yawo labarin firaministan Nijar ne wanda kuka fi sani da Hamma Amadu. ya rasu ne sanadiyar rashin lafiya kamar yadda makusantansa suka tabbatar da haka wani gidan labarai ya tabbatar da cewa za a kai gawar shi zuwa fadar shugaba janar Abdurrahman tiyani domin karrama wannan gawa sannan za a yi jana'izarsa a gobe juma'a kamar yadda addinin musulunci ya tanada kenan shi dai wannan tsohon firaminista ya sha mayar rayuwa wanda har gidan kurkuku ya je kafin mutuwar tasa a gidan kurkuku ma ya taɓa neman kujerar zaɓe wanda hakan ya sa aka kore shi daga nijar ya koma zama ne a faransa har tsawon wasu lokuta ma'ana dai har zuwa sanda aka yi juyin mulki a ƙasar nijar ɗin lokacin da mulki ya koma hannun sojoji kenan daga nan ne ya dawo ƙasar tashi ta nijar ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa tare da iyalan shi har zuwa tsawon wasu lokuta daga nan kuma a yanzu allah ya karɓi abinsa direban sai dai ke jan mota ya ce rashin lafiyar gaskiya ba wani mai ƙarfi ne ba Allah dai ya karɓi abinsa a nan muke mai roƙon Allah ya ji kansa da rahama a cikin wannan bidiyo za mu so ku biyo ni domin ku ji irin wasu muhimman bayanai da muke tafa da su a irin wannan lokaci sai dai kafin mu zaina muku kanin labaran idan har wannan kuma ya kasance shigowarku na farko muna ga mai ku akan ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya Lallai wannan bidiyon da muke tafa da shi a yanzu bidiyo ne wanda ya ɗauki hankulan al'umma da dama sannan ya sa wasu daga cikin mutane zub da hawaye shi dai wannan tsohon firaministan nijar ɗin ya taka rawar ganin sa a tsakanin shekaru kuɗi da suka wuce baya ma'ana dai ya fara neman takara ne a 2016 kamar yadda kuke ganin wannan matashi ya ɗaga hotonsa ga kuma shekarar da ya daga wannan hoto lalle wannan firaminista ya yi mulki a ƙasar Nijar ya kuma riƙe firaminista a ƙasar Nijar kamar yadda wasu gidajen labaran suka tabbatar da haka Hamma Ahmadu dai ya rasu ne a ranar Laraba kamar yadda gidajen labarai suke cewa hakan sannan an ce za a kai gawar tashi zuwa ofishin janar Abdulrahman Tiyani shugaban sojojin ƙasar Nijar sannan kuma shugaban ƙasar Gidajen labaran da suka watsa wannan labarin sun ce bayan an kai gawar ofishin shugaban kasar za a to da ita ne zuwa garinsu domin a je a sallace shi a wannan gari. Kamar yadda addinin Musulunci ya tanada yadda ake yin sallar jana'iza kenan. An ce za a yi sallar ne a gobe Juma'a sai dai kuma dole mun san da safiya za a yi wannan sallah daga nan kuma za a kai shi makwancinsa ma'ana dai kabari kenan. Lallai babu abin da za mu ce sai dai mu ce duniya kenan ƙarariya ce kowa ya zo ya sha'aninsa dai ya tafi lokaci ne aka ce baya jira sai dai kai ka jira shi abin da nake so na sanar da ku a cikin wannan bidiyon anan shi ne babu wani mai rai da zai ce ba zai mutu ba kuma babu wani haluki da zai ce shi sai ya ɗeba kan shi lokutan da zai mutu in dai lokacin ka yi dole sai ka tafi ya kamata mu tsaya mu gyara ayyukanmu domin mu cika da imani kuma mai kyakkyawan ƙarshe ba farkon ba ƙarshen kowa yake ji al'umma da dama dai hadda ne kuma muna kyautata zaton aljanna ga wannan firayim minista kuma allah ya tabbatar da haka domin addini ya tanadar da cewa ko da a ce idan mutum ya mutu kada ku yi mummunan zato a kan shi ku yi kyakkyawan zato a kan wannan shugaba a ta daga gefe za ku ji wasu muhimman bayanai kuma da muke tafa da su a ƙasar Nijar ɗin. Shugaban ƙasar Janar Abdulrahman Tiyani tun bayan sanda ya juyin mulki dai yake tafiyar da mulkin salami lafiya babu wani abu da yake shigan masa. Sannan daɗin daɗawa, 'yan Nijar suna matuƙar jin daɗin mulkin wannan shugaba ma'ana Janar Abdulrahman Tiyani. Domin dai tun sanda ya karɓi mulki daga hannun farar hula, yake tafiyar da shi lami lafiya babu wani abu da yake shiga masa duhu sannan kuma yana yin mulkin sa tsakani da Allah sannan kuma yana yin mulkin yadda ya kamata baya tauye haƙƙin kowa a ƙasar Nijar ɗin Allah dai ya masa albarka ya kuma saka mai da alkhairi muna fata a nan mu ma ƙasar mu ta Najeriya a gyara a ci gaba da mulki kamar yadda ake yi a Nijar muna roƙon gwamnatin Najeriya ta Baba Bola Ahmed Tinubu masu kallon mu da masu sauraron mu wannan kenan kuma duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai dai kar ku manta kuma idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko muna ga mai roƙon ku akan ku dore ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya sosai da ziyartar wannan kafa mu mai albarka da take yaɗa shirye-shiryenta a kodayaushe yaushe ma'ana kundin hausawa tv mun gode sosai da ziyartar mu da kuke yi